الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون شنبك سني با ya kai wannan manzo cewa duk waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai na halittun Allah suna tsarkake Allah da tasbihi ba, Haka nan tsuntsaye ma masu buɗe fikafikansu a sama su shimfiɗa su, su ma suna masu tasbihi. Kuma kowanne daga cikin waɗannan halittun, Allah ya san sallar waɗanda suke yin sallah a cikinsu, kamar mutum ya san tasbihin waɗanda suke yin tasbihi a cikinsu, kamar tsuntsaye, kuma Allah mai cikakken sani ne da duk abin da suke aikatawa, babu wani abu daga ayyukansu da yake ɓuya a gare shi.